so sai da rafin iziya a cikin sharhin sa wato kasu rabbil bariya za mu tashi a shafi na 169 za mu tashi a fasulun fi adabin ukura wato wannan fasalin zai magana akan waɗansu dubba ne daban adab ladubba na daban an gane ko irin wannan adab din yana da muhimmanci sosai zai da tsawo sosai kuma za mu karanta shi kada insha Allah sai mu tsaya kai malam yace wa tasmiyatu inda al-akli wa shurbi mustahabba cin abinci idan zaki sha abin sha ko ki ci abinci sai ki bismillah to wannan abin so ne mustahabi ne ki yi bismillah in zaki ci abinci an fahimta saboda annabi ya ce ya gulam tamillah wa kul mimma yalika ko eh saraka in za a ci abinci ko za a sha abin sha ai bismillah mustahabi wa tahmidu inda lintiha cewa alhamdulillah lokacin da kika kammala ci ko sha shi ma abu ne wanda yake mustahabi wa ya akulu wa ya shirabu da yamini ki ci abinci da dama ko ki sha abin sha da hannun dama abu ne wanda yake ake son shi mustahabbi ne wala Fakku, haka ne wala Fakku fi ta'ami wa sharab ba a so ki yi busa a cikin abinci ko a cikin abin sha mana kin zo za ki sha ruwa zai kika ki numfashi a ciki ba a son wannan abin da ci da za ki ci kin dauko shi saboda wai da zafi ki ga wannan duka sunna bai zai da shi ba shari'a ba ta san wannan idan zaki ci abinci kake ci mai zafi dan shari'a ta hana ki ce dan huce ya dan salanci kar ya zama karara kuma dan dai tsimi wannan ana son shi a shari'anci amma zafi ba a so ba burgiya bane ki dauko abinci yana huci ki kama ci yana kona zuciyar dan adam yana sa dan adam ba ya zama mai zafin zuciya kuma yana sa masa cuta jikin ɗan adam iri biyu ne akwai ɓangaren sanyi akwai ɓangaren zafi duk abin da kika ci ya bi ta ɓangaren sanyi kafin ya je ɓangaren zafi to wannan tafasasshen abincin ko abin sha da kike sha yake wucewa ta ɓangaren sanyi yana cutar da ɓangaren sanyi kafin ya je ɓangaren zafi. kina lura su ka addini yana da tsari kar ki ci abinci da zafi amma ki ci mai ɗumi Allah kika zuba ɗan buɗe shi ɗan sha iska kaɗan dan daidai da ke su amma kina ci kina konewa a hannu kina konewa a baki a harshen ki duka wannan ba daidai bane ba burgewa bane to shi yasa malai yake cewa kar ai busa idan kika ci da zafi zai baki umarni ko ya baki daman yin busa kenan busan kuma menene an hana to sannan kuma wala ya tanaffasu fil ina karki numfashi a cikin kwanan sha ko abin sha wala ba'asa bishurbi qa'iman babu laifi a sha a tsaye amma dai zama a zaune a sha ruwa ko a shi shine sunna sha a tsaye kun san illarsa yana cutar da ɗan adam shi kuma amma abinda ake nufi da cewa wai la ba wai kake bane ana nufin ba wai haramun bane yin hakan amma zai cutar da ke a lafiyar ki to ba haramun bane amma zai cutar da ke wanne me ya kamata ki tare ki zauna don ki samu lafiya ana fahimta malam yace wa ya harumu ala rijali lubsul hariri haramun ne ga namiji ya sanya alhariri maza haramun ne su sanya alhariri wal julusu alaihi ko su zauna akan alharirin wattakhattumu bizahabi maza haramun ne su sanya zoban zinari wa bima fihi zahab da ma duk abinda akwai zinari akan sa namiji haramun ne ya aiki da shi ya amfana da shi amma hadisi ya zo dan abin da bai wuce nan da can ba kamar yadda zo a hadisin babu laifi ina fata ana fahimta mutum ya sa tufafi zalla ba zinari bane an fahimta ko alhariri kafin san zalla ba alhariri bane shikenan sai aka samu wani wuri a nan gurin haka sai aka dan yi Na namiji ne amma ka kadai dizayin da yadin alhariri dan karami ko dan daidai nan to wannan babu komai ko kuma ga wani wuri ya yage sai aka dan yi fashi da alhariri wannan duka babu komai amma wannan rigar gaba ɗaya yadin tun daga sama har ƙasa alhariri ne haramun ne na mutunta ana fahimta to haka shi ma zoban na zinarin ko haka kwano a an samu kwano ya bule sai aka zo aka toshe inda ya bulan da zinari ko da azurfa wannan duka babu komai dan nani dan kadan wannan babu komai an fahimta malam ya ce wa yustahabbu an yabda fi lubsi na'lihi bil yumna wato an so ya fara sanya takalminsa da kafar dama kun fahimta in zaki sa takalmi da kafar dama sai ki ainihin wato gani hadisai guda 120 suka zo dangane da bayani akan yadda annabi yake sa takalmi da irin takalmar da ya sa takalma bakwai annabi ya sa a rayuwar shi yaya ya sa su wani iri ne ke ko takalmin ki sun fi 20 kusan fi da jima? takalman ki nawa ba ki san adadi ba daga bara zuwa bana ma takalmi nawa kika yi to misali nake baku dai a takaice duk abin da zaki ki fara damaitawa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da nana Aisha tace kana yujibu hutayammun ko tayammun farawa da dama damaitawa na ba annabi sha'awa yana burge shi fi tanaqulihi da takalmi ta fara tace in zai sa takalmi yana fara sa da kafar dama ne wa tarajjulihi haka nan idan zai taje kanshi tarajjul shine taje kai yana farawa da bangaren dama ko aski za ku je a matsayin ku na ai afwan in namiji zai je aski in za a muku kitso a fara miki bangaren dama shi ma in namiji zai je aski a fara mai kitso bangaren dama a fara mai aski bangaren dama shine sunna wa fi alihi kulli haka take a dukkan al'amuran sa dama dawa yana burge shi kin zo sa rigan ki ne kin daga kin ce bismillah fara sa hannun dama an fahimta haka wando zaki saka fara sa wandon kafar dama haka duk wani abu dama dawa zaki zo ki gaisa da mutane fara daga dama zaki raba abu fara daga dama ina fata an fahimci wannan shine wannan ma'anar hadisi sannan malam ya ce wa fi khal'ihi hakanan in kin zo cire tufafi ko takalmi shi kuma bil yusra ya fara cire kafa hagu haka ake so wala yamshi fi na'alin wahid ba a so ki rika tafiya da takalmi daya kina tafiya sai takalmin ke tsinki kin je yawon sallah ya fi faruwa da wannan ko an je yawon sallah ko an je biki sai takalmin ya tsinke to cire su duka guda biyun ki rika tafiya kuma ki ba takalmi gaba daya shine daidai kar kafa ɗaya da takalmi ɗaya ba takalmi ba a san wannan shari'a ba ta yadda da hakan ba wala yaqifu fihi illa li darura kar ma ki tsaya a akan takalmin ya ɗaya tal in cire takalmi ɗaya kina ɗaya a akai ɗaya a kafar ki ɗaya babu amma kuma kina tsaye wuri ɗaya shi ma karki sai inda lalura ila kafar da takalmin ya zamanto cewa kin saka lafiyar talau amma ƙafar da ba takalmi kuma ciwo ne wanda ba za ki sa takalmin ba kun ga lalura ne to kuma sai larurar ta bayu ki sa a ɗaya kafan shi ya fatan ki har duk kafan babu amma in har zaki iya garan shi ma mai lafiyar ki cire mai kafan gaba ɗaya ya zama babu takalmi kun fahimci maganar amma inda lalura ita ko lalura ita ke nuna kanta ko dai ta nuna ki sa kafa ɗaya ki bar ɗaya ko kuma ki cire duk kafafun an fahimta sannan kuma ya ce wa ya harumun la'ibu bi shatranji haramun ne a buga shatranji shine caca da ake bugawa wannan karta ko ludo yana cikin shatran a buga kashe ne a buga karta ko a buga word an fahimta da kuke kallo ko draft da ake yi sunan caca kawai nan baya halatta a yi su har ma to yana da bambanci ne dan kawai yana waya yanzu na tambaye ke mai bambancin qur'ani da ke fili da qur'ani da ke cikin waya kuma duk kina karanta su an fahimta malam ce wa harumu taswiru ala insani haramun ne a yi zane a siffar dan adam a siffanta mutum ko a sassaka shi haramun ne aw ghairihi ko kuma wani abin da ba dan adam ba min al hayawanat na cikin dabbobi Allah ta'ala ya tsare mu sai a kiyaye Na. ba kyau shi ma da ci da sha a tsaye duka babu babu kyau duk suna cutarwa an fi so a sha a zaune a ci a zaune saboda lafiya Allah ya taimake mu